قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa ku bani labari idan wannan alƙur'ani daga Allah yake amma sai kuka kafirce masa kuka ƙaryata shi to ta yaya halinku zai kasance babu wanda ya fi ɓata sama da wanda ya yi wa gaskiya taurin kai bayan ta bayyana ƙarara hujjarta da ƙarfinta sun bayyana.